A watan Mayu na baɗi ne idan Allah ya kai mu gwamna Lamido zai kammala wa'adi ko zango na biyu na jagorancin gwamnatin jihar Jigawa. Hakan ta sanya masoya da magoya bayansa ke ci gaba da nuna sha'awar su kan bukatar ya fito ya nemi shugabancin Najeriya a zaben shekara mai zuwa. A yan makonnin da suka gabata, sakataren jam'iyyar PDP reshen jihar Jigawa Aminu Jahun ya ce suna muradin Sula Lamido ya nemi wannan takara a ƙarƙashin lemar PDP. Haka abin yake ga mutane irin Sala Taki wani na hannun damar gwamna Lamido kuma tsohon shugaban karamar hukumar Kazaure a jihar Jigawa. Duk a cikin 'yan siyasar Najeriya ka gaya mun wane ne ya PRP, ya Nehu, ya PDP, ya SDP, ya g sabin wanda suka zo suka karo da sojoji domin demokaradiyya ta tabbata. A Najeriya 'yan siyasar Najeriya shi kadai ne wanda aka daure akan cewa sai dan kartar da noma ya zama tautsiya sai an yi demokradiya yau ka duba yadda sulami da ya juya jigawa kawai a cikin shekara shekara bakwai yau ka duba airport a cikin dutse a dan kuɗin da ake bashi yake riritawa saboda haka yadda ka ga ya juya jigawa ya, canza jigawa lokaci guda to haka zai juya najeriya insha allahu sai ka yi shekara biyu ne ba ba dauke ba tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ne ya fara ayyana wannan zance na ganin dacewar gwamna lami ya shugabanci najeriya inda a wani lokaci cikin shekarar da ta gabata ya fito da maganar danka tikitin pdp ga lami da ameci wato gwamnan rivers na yanzu a matsayin shugaba da kuma mataimaki kwa litinin din nan chief obasanjo ya sabunta wannan batu yayin wata ziyara da ya kai birnin dutse fadar gwamnatin jihar jigawa inda har ma ya ce lami ya mallaki duk abin da ake bukata ga mutumin da ya kamata ya shugabanci najeriya tuni dai masu fashin baki a fagen siyasar najeriya suka fara fassara da tsokaci akan kalaman na obasanjo Malam Abbati Bako da ke zaman daraktan cibiyar nazarin harkokin dimokuraɗiyya ta ƙasa da ƙasa mai ofishi a nan Kano ya ce. Wannan shi ake cewa political shenanigan ma'ana kisar siyasa wacce take sai an wa waɗanda za su saurari wannan kisar an musu fassara dalla-dalla an musu fashin baki sannan za su fahimci abin da ake nufi a nan ba ana nufin cewar wato ya fito karar ya ce ko yana ganin ko zan bai cancanta ya daya takarar shugaban kasa ba a'a a dunkule ba da magana da yake nuna cewar kamar ita pdp ga wata mafita da idan za su iya yin amfani da wannan damar za a iya samun mafita wanda yake za a iya sawa lissafin da abc suke yi na tunanin a ci zaɓe a shekara ta 2015 wannan lissafin sai an koma an sake sabon lissafi idan aka ɗauka masu lalami da ko kuma wani daga arewa. Malam Abbati Bako kenan daraktan cibiyar nazarin harkokin demokuraɗiyya ta ƙasa da ƙasa da ke da ofishi a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.